Wata makekiyar kasuwar sayar da kayan abinci kenan a birnin cinikayyar ƙasar jamhuriyar Kamaru Duwala an da masu sayar da kifi da kayan miya suke cin kasuwarsu amma a cikin gazanta na tambayi waɗansu masu sayar da kifin miya ko me yasa suke sayar da kayan abinci a kusa da wannan katon kwangirin zubar da shara? Ya za mu yi mun jima muna harkar mu a wannan wajen shekara da shekaru ba abin da ya same mu kuma ba wanda ya zo ya kama mana kuka. Na tambayi Malam Isiyaku shi ma wani mai sayar da tsire ne a bakin wannan kwangirin ko me yasa yake wannan sana'a a wannan wajen? Gurin yana da kazanta da dan dama wallahi muna so a taimaka mana gwamnati ta s'a mana hannu a kula da mu da Allah saboda kayan abinci muke sayarwa. Ya kake gani wannan abu yana kawo kuna samun ciniki kuwa? Eh to cinikin ma da ya dan gaskiya dan kadan dai ba ciniki sosai kamar da gaskiya saboda halin gudun namu ya kazanta sosai na haɗu da wata mace wanda ta zo sayan kayan abincin ta a wannan kasuwan ta yi min tsokaci kamar haka wallahi muna tsoro kam to bayan da za mu yi ne muna so gwamnati ta ɗauki mataki a wannan abin don gaskiya mu ma a tsorace muke saya na sake tambayan likita bala haruna ko cin irin wannan abinci ko zama cikin kazanta haka ba zai haifar da wani mummunan annoba na cutuka ba kuwa wanda yana da halaka ne da wato da kasanta kuma mun bincike mun duba kuma mun amince muka duka tare da wato likitar kasar kamaru musamman da garin duwala da cewa lalle da kuma mutane da dama wanda suke da irin wannan cuta take saboda sekatar da akwai wurin sayar da abinci kuma shekatar kuma da akwai daki wato zubar da shara kuma da kasanta a gefe kuma da wasu kuda da suke ainihin wato yawa kan abincin kuma su su kama kai da wannan cuta take to mutane ya kamata su la'akari game da wannan. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.